bisa la'akari da yanayi na yanda ilimi yake a ƙasar nan mutum zai iya bayyana ra'ayinsa ta fuskoki kamar haka fuska ta farko wato ni a fahimta ta ina ganin samar da waɗannan makarantu ko ciyar da su gaba a matsayin jami'o'i abu ne wanda yake da alfanu kuma ake buƙatarsa saboda dama ƙasar tana buƙatar wato ƙaruwar adadin jami'o'i domin mutum ya la'akari da wasu ƙasashe waɗanda suke kamar sa'annin najeriya ne a yawan jama'a amma kuma ma watakila za ka samu ba sa'annin najeriya ba ne a ƙarfin tattalin arziki za ka ga adadin jami'o'i a wa'annan ƙasashe ya ninninka adadin jami'o'i da ke nan ƙasar yanzu mutum ya ɗauki kamar ƙasar bangladesh wannan matalauciyar ƙasa ce amma wannan ƙasa duk da talaucinta wato tana da jami'o'i sun kai sama da wato ainihin misali 500 yara da suke zama suke rubuta jarabawar jam jami'o'in ba sa ɗaukar ɗaya cikin kashe uku na yaran da suke zama suke rubuta wato ainihin misali jarabawar jam wannan kuma yana ƙara tabbata in kai la'akari da yanda wato misali 'yan najeriya suke ragaita a wasu kasashe daban-daban waɗanda suke basu ma kai ƙasar najeriya ba duk ƙasashen nan namu na afirka yanzu in ka je hatta ruwan da dinnan da yaƙi ya mata kaca-kaca yaran 'yan najeriya suna zuwa karatu don haka tsakani da allah akwai buƙatar ƙarin samun jami'o'i fuska ta biyu akwai kuma buƙatar samun ƙwararrun malamai mu a nan arewa babu jiha guda ɗaya da ta isa ta bugi ƙirjinta cewa tana da isassun ƙwararrun malamai a dukkan kwasa-kwasai da maddodi na karatu da ake yi wannan yana nuna gwamnatin tarayya ta tsaya ta yi karatun ta nutsu ta nazarci waɗannan abubuwa a duba hagun a duba dama kafin wato misali a yanke hukunci mai yiwuwa watakila akwai waɗansu dalilai mai yiwuwa ita gwamnati da ta shuɗe kuma alamu suna nuna haka cewa an yi ma abin ɗiban karan mahaukaciya ba a tsaya an yi tanaje-tanaje na yadda ya kamata a fuskanci lamarin nan ba hmm. to kaga da kamata ya yi a duba waɗannan abubuwa a nazarci matsalolin da ke ciki a nazarci matakan da ya kamata a ɗauka na yadda za a inganta a ƙara kyautata matsayin wa'annan makarantu da su malaman da suke wa'annan makarantu ta yadda wannan shiri zai tabbata wato ba a soke cewa wato misali sun mazama jami'o'i ba